daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. الذي farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 da 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana akan mita sha shida hars dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim a sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowa daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran da fatan auni lafiya abubuwan za mu gabatar muku su ne labarun duniya da dumi su muna ɗauke da sharhin bayan labaru daga nan kuma sai shirin nan na kokun san abinda zai biyo ba shine mu koyi harshen farisanci sai shirin nan na matasa sannan shirin ku na muroyin masu saurare sannan shirin nan na wato kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. labarun duniya da farko ga kanunsu isra'ila tana ci gaba da rushe gidajen falasinawa a gaza shugaban iran ya ce kasuwar jarin cikin gida sirri ne na sauran gwamnati na tattalin arziki an kama fiye da 'yan hamayya 300 a kasar uganda To labarin duniya cikakku. Isra'ila tana ci gaba da rushe gidaje a yankin Gaza. Da safiyar yau laraba ne sojojin haramtaccen ƙasar Isra'ila suka kai hare-hare a yankuna daban-daban na zirin Gaza, tare da rushe gidaje da dama. Sojojin mamayar sun yi amfani da jiragen sama marasa matuki, da kuma tankokin yaƙi domin rushe gidajen na Falasɗinawa. a arewacin gaza da gabashin jabaliya sojojin na mamaya sun yi amfani da manyan bindigogi a kan gidajen farin hula a unguwar tufahma an ga yadda sojojin mamaya suka aiki da jirage yaƙi marasa matuƙi a can kudancin gaza kuwa jiragen yaƙin haramtacciyar ƙasar isra'ila ne suka kai harhare hare a kan wato birnin bani suhail a gabashin yankin hanunus a lokaci ɗaya kuma manyan bindigogi suka buɗe wuta a kan iyaka tun bayan da aka tsagaita wutar yaƙi a cikin watan oktoba ne sojojin mamaye haramtaccen ƙasar isra'ilin suke ci gaba da kai hare-hare a kan gaza ba tare da ƙaƙƙautawa ba daga tsagaita wuta zuwa yanzu adadin falasɗinawan da suka yi shahada sanadiyar hare-hare na 'yan sahayoniya sun haura 300 hukumar agaji a yankin gaza ta yi gargaɗi akan cincirin don 'yan hijira da suke rayuwa a cikin hemomi da babu kayan da rayuwa take da bukatuwa da su domin ci gaba ruwan sama yana ci gaba da sauka a yankunan mambanta na gaza da sanyi yake karuwa ba tare da samar da na'urorin ɗumama himomin ba kakakin ƙungiyar agaji a gaza mahmud basal ya ce suna samun dubban koke daga al'ummar falasɗinu a gaza cewa himomin da mutane suke rayuwa a ciki ba su dace ma da rayuwa ko kaɗan a cikinsu ba to a can ƙasar chile an fara kira da yin wani kamfen na a kori isra'ila daga majalisar ɗinkin duniya ƙungiyoyin farar hula na ƙasar chile ne suka yi shirin buɗe wani kamfen na ganin an kori haramtacciyar ƙasar isra'ila daga majalisar ɗinkin duniya a yau ɗin nan saboda yadda take ci gaba da keta dokokin ƙasa da ƙasa a yau ranar 26 ga watan na nuwamba ne dai ƙungiyoyin za su buɗe wannan kamfen a birnin santiago tun da fari ƙungiyoyin sun buɗe shafi na hanyar sadarwa ta intanet domin bayar da dama ga mutane su nuna goyon bayansu ga shirin kora haramtaccen kasar isra'ila daga babbar cibiyar diflomasiyyar ta kasa da kasa. kafar watsa labaru ta kurs press ta ambaci cewa wasiƙar da ƙungiyoyin kafa wato fararen hulan suke son aike babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya na majalisar ɗinkin wato na majalisar antonio guterres ya zuwa yanzu ta samu sa hannun mutane dubu hamsin da bakwai amma ana saran nan da lokaci kaɗan adadin zai kai dubu ɗari waɗanda suka shirya wannan kamfe ɗin suna bayyana jin daɗinsu akan yadda al'umma take karɓa kiran nasu cikin gaggawa hakanan kuma sun bayyana cewa kamfen ɗin nasu an gina shi ne a kan doka ta shida ta dokokin majalisar ɗinkin duniya da ke cewa duk wata ƙasa memba wacce ta keta doka za a iya korata har ila yau ƙungiyoyin farar hulan sun kuma ce za su yi amfani da hanyoyin diflomasiya da kuma dokoki domin ganin manufarsu ta korar isra'ila daga masar ɗinkin duniya ta tabbata wani lauya kuma tsohon jakadan ƙasar chile nelson haddad ya bayyana cewa isra'ila ta zama ƙasar da ake kyama bisa dokokin ƙasa da ƙasa domin ba ta aiki da dokokin majalisar ɗinkin duniya balle kuma dokokin jin kai na duniya haddad wanda yana cikin masu fafatukar ganin an kori isra'ilan daga cikin majalisar ɗinkin duniya ya kuma ce kamfen ɗin yana son jawo hankalin al'ummar duniya ne da dama to kuna jin waɗannan labarun ne dai kai tsaye daga nan sashen hausa na mura jamhuriyar musulunci ta iran a ƙasar uganda 'yan hamayya sun ce an kama fiye da wato 'yan hamayya 300 a tsawon lokacin da suke yakin neman zaɓe majiyar 'yan hamayyar siyasar ƙasar uganda ta sanar da cewa jami'an tsaron ƙasar sun kama magoya bayan ɗan takara shugaban ƙasa su bobi wine wanda sun kai 300 magana da yawan bobi wine ɗin ɗan takarar shugabancin ƙasar ya faɗa a jiya talata cewa jami'an tsaron ƙasar sun kama fiye da mutane 300 da suke goyon bayansa tun da aka fara yakin neman zaɓe bob wine wanda shahararren mawaƙi ne ya juye ya zama ɗan siyasa yana yin takara a karo na biyu da shugaba mai ci wato yoweri museveni a zaben shekara ta 2021 bob wine wanda sunansa na yanka shine robert kugulani kugulani ya zo na biyu kakakin jam'iyyarsa ta nup ya ce cikin wannan makon ma an kama mutane da dama kuma ana tsare da su ne a cikin babban birnin kasar kampala majiyar jam'iyyar hamayyata ta kuma ce a ranar litinin da aka buɗe yakin neman zaɓe kaɗai an kama mutane da sun kai ɗari sai kuma wani adadi mai yawa a jiya talata jami'an tsaron ƙasar dai sun ce sun kama mutane bakwai ne bayan da suka yi jefe-jefe da duwatsu a lokacin yakin neman zaɓe. Ƙungiyar likitoci ba da iyaka ba ta fice daga asibitin yankin darfur bayan buɗewa ma'aikatan ta wuta. Ƙungiyar ta ƙasa da ƙasa mai gudanar da ayyukan agaji ta sanar da janyeye ma'aikatanta daga asibitin darfur bayan da aka buɗe musu wuta ya kuma kai ga kashe ɗaya daga cikin masu aikin agajin ƙungiyar ta yi kira ga rundunar kai ɗaukin gaggawa ta rfs da take a wannan ikon da ta tabbatar da cewa ta kiyaye lafiyar ma'aikatan agaji bugu da ƙari ƙungiyar ta ce mutumin da aka kashe ɗin a ranar 18 ga watan nuwamba ma'aikaci ne na ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasar sudan asibitin zarnagi yana a jihar darfur ta tsakiya ne da a halin yanzu yake a ƙarƙashin ikon runduna ta rsf a nata gefen jami'a mai kula da tafiyar da ayyukan ƙungiyar ta likitoci ba ta da iyaka ba maryam lee arusi ta ce babu yadda za a yi ma'aikatansu su koma aiki su wato na jin kai a halin da ake ciki har sai wannan runduna ta rsf ta bayar da tabbaci da lamunin bayar da kariya ga ma'aikata da kuma marasa lafiya a ɗaya gefen rundunar rsf ɗin ta kora cewa tana cutar da fararen hula tana mai jaddada cewa duk wanda aka same shi da aikata laifi to za a hukunta shi to ƙarshen labarin duniyar kenan malam Laban, da gama majin labaran duniya sai jerin shirye-shiryenmu da suka hada da kokun san kafin nan za a ji sharhin bayan labaru sai kuma shirin mu koyi harshen farisanci har zuwa dai na mu karkare da kiɗe-kiɗen iraniya a sauraro lafiya sharhin bayan labarin namu zai magana ne kan yadda kowane bangare na masu rikicin gaza da masu shiga tsakani yake ganin daftarin ƙudurinsa ya fi cancanta a bi wajen warware takaddamar falasinawa da yahudawan sahayuniya da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai a kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. a fili yake cewa makomar gaza a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya shiga wani hali na rashin tabbas ta yadda kowane bangare ke son ganin ƙudurin da za a fitar ya goyi bayan manufofinsa amurka da abokan hudata na larabawa da musulmi suna ƙoƙarin tabbatar da tsagaita buɗe wuta a yankin gaza ta hanyar amincewa da ƙudurin majalisar ɗinkin duniya wanda ya amince da shirin zaman lafiya na donald trump duk da rahotannin kafofin watsa labarai na haramtacciyar ƙasar isra'ila na rashin jituwa tsakanin amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila ana tsarin kudurin wanda ake ran za a kada a nan gaba kaɗan zai haɗa da tanadi tanaden da ba su cikin shirin trump musamman yancin al'ummar falastinu na neman yancin kai da kuma hanyar da za a kai ga kafa ƙasar falastinu mai zaman kanta kudirin ya kuma tanadi cewa amurka za ta taka rawa wajen fara tattaunawa tsakanin falastinu da isra'ila don cimma zaman lafiya da kuma tabbatar da yanayin wucin gadi na majalisar zaman lafiya da za ta gudanar da yankin gaza na tsawon lokaci da zai iya kaiwa shekaru biyu duk da haka jaridar yadda'ut harnot na haramtacciyar kasar isra'ila ta ambato majiyoyi masu tushe suna cewa shirin trump ya kunshi sassa da ba su yi daɗi ga haramtacciyar kasar isra'ila ba yayin da tashar talabijin ta goma sha uku ta haramtacciyar kasar isra'ila ta ruwaito cewa rashin jituwa ta asali ta ci gaba tsakanin amurka da isra'ila game da aiwatar da yarjejeniyar shirin yana ci gaba da fuskantar cikas da dama wanda tsohon mai ba da shawara kan harkokin tsaro na amurka mary pifle ya ce yana buƙatar ƙarin tattaunawa don hana rundunar wanzar da zaman lafiya faɗa da falasinawa a cewar welfare yayin da yake magana a shirin tsarin batutuwan da suka faru tattaunawar da aka yi a yanzu ta ta'allaka ne kan tura sojoji dubu ashirin daga kasashe daban-daban waɗanda za su yi aiki na tsawon shekaru biyu kafin a mayar da harkokin gudanarwa na wannan fannin zuwa ga majalisar zaman lafiya wanda trump da kansa zai jagoranta kudurin da ake sa ran zai kasance ba tare da rashin jituwa tsakanin larabawa da amurka ba shugabannin larabawa da na musulmi suna son a ambaci kafa kasar falasinawa a sarari yayin da amurka da haramtacce kasar isra'ila ke adawa da hakan in ji wilfield amurka na son gyare-gyare a cikin hukumar falasinawa su ba da damar matsawa zuwa ga tattaunawa kan wata ƙasa mai cin gashin kanta. wadda welfel ya ce yana buƙatar taswirar hanya bayyananne ga amurka don ta amince ta haɗa ta cikin ƙudurin a halin yanzu rasha ta gabatar da wani ƙuduri a cikin 'yan awanni wanda ya fi bayyana game da ƙasar falasinawa duk da haka welfel ya ce wannan mataki yana da nufin kawo cikas ga kokarin zaman lafiya yana mai bayyana matsayin rasha da cewa ba wurin da ya dace don cimma zaman lafiya ba ne kuma yana nuna fatansa cewa ba za ta yi amfani da hana kudurin ba shugaban rasha vladimir putin ya yi magana ta hanyar wayar tarho da firaministan ministan haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu wanda kotun hukunta laifuka ta duniya ke neman ruwa a jallo don tattauna batun zaman lafiya a yankin duk da haka dr muhammad mustapha kwararre kan harkokin haramtacciyar kasar isra'ila ya ce haramtacciyar kasar isra'ila ta san rawar da rasha ke takawa a wannan lamari ba ta da yawa kuma ainihin shawarar da ta rataye ne a wuyar amurka mustapha ya danganta rashin jituwa tsakanin haramtacciyar kasar isra'ila da amurka kan kudirin da ake sa ran cimmawa na cewa ya kunshi nasarori biyu da gazawa biyu ga haramtacciyar kasar isra'ila daga mahangar gwamnatin da ke ci gaba da mulki wanda ya ce tana fuskantar wani mawuyacin hali haramtacciyar kasar isra'ila za ta tantance kasashen da za su shiga cikin rundunar kasa da kasa da za ta shiga yankin gaza kuma za ta sanya sharuɗa da ba za a iya cimmawa ba don kafa kasar falastinu waɗannan a cewar mustapha waɗannan manyan nasarori biyu ne ga Netanyahu a akasin haka Netanyahu yana ganin ambatan kasar Falasinu mai zaman kanta a cikin kowace kuduri a matsayin babban gazawa ga gwamnatin haɗin gwiwar da ke mulki a yanzu. Kasawa ta biyu a cewar Mustapha ta shafi janye sojojin mamaya gaba ɗaya daga yankin Gaza. janyewar daga yankin gaza ya nuna mafi hatsari a ganin mustapha domin maye gurbin sojojin mamayar isra'ila da sojojin kasa da kasa a cikin layin kore yana nufin barin isra'ila yayin da hamas ke ci gaba da kasancewa ko kun san. Jama'a masu raidi Assalamu alaikum yau Laraba 26 ga watan Nuwamban shekara ta 2025 wanda ya daidai da biyar ga watan Jumada Thani na shekara ta 1447 hijira kamariya. Masu raidi ko kun san cewa shekaru 82 da suka gabata a rana irin ta yau 26 ga watan Nuwamban shekara ta 1943 shugabannin manyan kasashen duniya na lokacin wato roosevelt na kasar amurka da kuma churchill prime minister birtaniya da kuma stalin na tare soviet sa gudanar da wani taro na kwanaki hudu a birnin tehran na kasar iran banda sojoji suka mame kasar ta iran a lokacin da suke yakin duniya na biyu a jawabin bayan taron da shugabannin kasashen guda uku sun bayyana tsarin da za su bi wajen tallafawa tarayyar soviet a fafatawa da suke yi da sojojin nazi na jamus sannan kuma sun tsaida shawarar cewa za su kwashe sojojinsu baki ɗaya daga ƙasar iran idan yakin ya kawo ƙarshe manyan ƙasashen duniya waɗanda suka hada da amurka birtaniya da kuma tare da soviet sun shiga kafar wando ɗaya da sarkin ƙasar iran na lokacin wato razahan ne sakamakon yadda ya karkata ga ƙasar jamus karkashin shugabancin adolf hitler wanda kuma da ƙarshe sai da suka tumbuke shi daga kan sarautar ƙasar iran suka mai gurbin sa da ɗansa muhammad zasha wanda yake masu biyayya da kuma ayyukan da suke bukata sau da kafa masu saurare ko kun san cewa shekaru 170 da suka gabata a rana irin ta yau 26 ga watan nuwamban shekara ta 1855 adam miskevich babban mawaki ko marubuci ɗan ƙasar poland ya rasu a birnin istanbul babban birnin daular usmaniya an haife shi a shekara ta 1798 kamar yadda mahaifinsa kuma ya kasance mai gwagwarmaya ta neman yanci miskevich ya rayu a lokacin da aka raba poland tsakanin rasha austria da kuma prussia kuma ya aiki domin sake haɗewar ƙasarsa kuma saboda wannan dalili ne aka kai shi gudun hijira zuwa ƙasar rasha shekara ta 1823 amma bayan shekaru shida ya yi gudun hijira daga ƙasar ta rasha ya koma faransa inda ya rika koyar da adabi a ƙasar daga wannan lokacin ne sai miskevich ya tafi birnin istanbul na dolar usmaniya inda kafa rundunar soji ta poland domin ya kan rasha amma a can ya mutu a ranar 26 ga watan shekara ta da hamsin da biyar ayyukansa dai sun haɗa da rubuce-rubuce mafi shahara daga cikin littafin da rubuta shine littafin nan na pantidius sannan kuma ya rubuta wani littafi da ake kira da kakannin kakanni masu saurari ko kun cewa shekaru goma sha uku da suka gabata a rana irin ta yau 26 ga watan nuwamban shekara ta 2012 joseph edward murray wanda ya kirkiro da shan koda ya rasu an haifi mori a ranar 1 ga watan afrilun shekara ta 1919 a kasar amurka har zuwa farkon shekara ta 1950 babu ni da shan gabobi wanda aka taɓa yi a duniya har sai da dr mori da abokin aikinsa a asibitin peterson na boston suka yi nasarar yin irin wannan aiki a jikin karnuka ta hanyar yin amfani da sabbin hanyoyi a cikin watan disambar shekara ta 1954 sun yi dashen farko akan wasu tagwaye guda biyu masu shekaru 23 a duniya wato richard da kuma ronald hedrick a cikin wannan shekara ne ronald lee ya bayar da gudunmuwar kotarsa daya ga dan uwansa na tagwici wato wanda yake a cikin halin rashin lafiya mai tsanani inda ya zama mutum na farko a duniya da ya ba da ɗaya daga cikin sassan jikinsa ga wani murray ya yi wasu gwaje-gwaje na dashe a cikin shekaru da suka biyo bayan hakan sannan kuma mori ya karbi lambar yabo ta nobel ta medicine a shekara ta 1990 tare da dr donald thomas wanda ya aiki tare da shi a kan dashen kasusuwa dr joseph mori ya mutu ne sakamakon bugun zuciya a ranar 26 ga watan nuwamban shekara ta 2012 a wani asibiti wanda yake birnin boston na kasar amurka daga ƙarshen masu saurare ko kusan cewa shekaru goma sha tara suka gabata a rana irin ta yau allah ya wa babban malamin addinin musulunci a ga hassan kumi rasuwa an haife shi a ranar uku ga watan safar na shekara ta 1329 a birnin mashhad na kasar iran ya yi karatun sharafage a gaban manyan malamai na zamaninsa da suke birnin mashhad ya bayar da gagarumar gudunmuwa wajen kare alfarmar addinin musulunci tare da taimakon mahaifinsa wanda daga kuma sarkin iran na lokacin Reza ya kori mahaifinsa daga kasar ta iran inda ya gudun hijira zuwa kasar iraki sannan kuma ɗansa aga hussein tabatabai ya kasance tare da shi a lokacin barasuwar mahaifinsa wannan malami mai gugurmaya da tsayin daka wajen kare martaba addinin musulunci ya koma garinsu domin kafa makarantar hausa a birnin mashad sannan kuma hajji aga hassan kumi ya rubuta littattafai masu tarin yawa a bangarori daban-daban na ilmomin addinin musulunci daga cikin muhimman rubuce-rubucensa akwai rubuta littafin nan na alhaj sai kuma littafin sa na tafsirin qur'ani mai tsarki kamar yadda kuma ya rubuta wasu littafai a bangaren adabi da akhlaq a shekara ta 1963 ya shelanta bore ga hukumomi na lokacin sa saboda su matakai da suka dauka waɗanda suka saba wa koyarwa irin ta addinin musulunci saboda haka ne gwamnatin sarki sha ta wancan lokaci ta kama shi ya kuma yi gudun hijira har zuwa lokacin nasarar juyin juhalin musulunci bayan nasarar juyin johali ya dawo gida kuma ya kasance daga cikin masu karfafa juyin johali da manufofinsa a tsakanin al'ummar kasar iran آموزش zaboni فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurari assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shirin namu koyi harshen farasanci inda yau za mu shiga cikin darasi na da 149 a cikin wannan darasi dai za a je tattaunawa tsakanin muhammad da abokinsa sa'id dangane da wata ɗaya daga cikin daɗaɗɗen hanyoyi da aka yi a iran a lokacin da ake kiran iran ɗin da wato ƙasar farisa kenan wadda ta haɗa wasu daga cikin ƙasashe da suke yankin gabas tsakiya da kuma wasu ƙasashe da suke cikin tsohuwar tarayyar soviet sai a kasance tare da mu domin aji yadda tattaunawa ta gudana amma kafin nan sai an fara da sauraron kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. در مورد دنگنه حکومت حکومه هخامنشیان سراکنن هخامنشیان وضعیت یعنی آن زمان چند زمانی تو اطلاع داری کی کانادا مسنیا من میدانم نی نسنی دو هزار پانصد در ریبر سال شکره آنها حکومت می کردند سو سنگ ملکی کوروش سرکی کوروش معروف ترین مپی شهره پادشاه سرکی دوره لوکچی زمان زمانی پست گران امروزی نو آن رایج بوده است شی ینا دا یعنی چگونه یایا تو میدانی کی کسنی بزرگتر ما گرما آن بوده است شی یا چی ارسال ای کیوا نامه وسیقه بسته اولی شبکه پستی گرانویا آنها ایجاد کرده بودند سوسن سامر. مهمتر مپی مهمنچی مهمترین ونده پی مهمنچی اداری نه ایکن اوفیس حکومتی نه گمنتی راه هنیا راه ها هنیوی ایمن لامونی مناسب ونده ya آن لازم بود شی یا چی دوله تازه سابو من فهمیدم نی نپهمتا. چه چیزی؟ ون ابو تو صحبت می کنی کی کنا مگنا تو میخواهی صحبت کنی کی کنا سن کی مگنا تو حرف بزنی کی کنا یم مگنا باستانی نه آن نام دارد شی یند سونا جاده هنیا جاده شاهی هنیا سرکی مخصوص نه پادشاهان سراکونه شاید میوه دلیل دلیلی آنها می گفتند سو سن فرمان عمرنی آن ساخته شده است انگنشی طول سو دو هزار و چهارصد دوبو بیو در کیلومتر کیلومتر چقدر گرگودن یایا طولانی میزو البته کودکی آن تعجب ندارد باید مامکی بسیار بزرگ میگر ما سوسی بندر گابروا یونان گرکا شهر گری آن متصل می کرده است شی یا هده To madalla ban da aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma lokaci da za a gyara zama domin mu je zuwa ga tattaunawa ta gudana tsakanin Muhammad da abokinsa Sa'id amma a cikin harshen Farisanci. آیا تو در مورد حکومت خخامنشیان و وضعیت ایران در آن زمان اطلاعی داری؟ بله میدانم که هخامنشیان 2500 سال پیش بر ایران حکومت می کردند. کوروش معروفترین پادشاه آن دوره است. در زمان او پست به شیوه امروزی رایج بوده است. چگونه؟ میدانی که ایران در زمان هخامنشیان بسیار بزرگتر از ایران امروز بوده است. پس برای ارسال نامه ها و بسته ها شبکه پستی ایجاد کرده بودند بله مهمتر از همه نامه های اداری و حکومتی بود برای ارسال نامه ها راه های ایمن و مناسب لازم بود تازه فهمیدم درباره چه چیزی میخواهی صحبت کنی میخواهی درباره راه های ایران حرف بزنی بله مهمترین و معروفترین راه باستانی ایران جاده شاهی نام دارد آیا این جاده مخصوص پادشاهان هخامنشی بوده است؟ نه شاید به این دلیل به آن جاده شاهی میگفتند که این جاده به فرمان کوروش و در زمان حکومت وی ساخته شده است طول این جاده 2400 کیلومتر بوده است این راه چقدر طولانی بوده البته تعجبی ندارد چون ایران در آن زمان بسیار بزرگ بوده است بله این راه یکی از بندرهای یونان را به شهر سارد در ایران متصل می کرده است تو مدلا انزو کما گا ترجمر ابنده مکجی اتکن ونن تتوناوا اتکن هرشن هوسه. آیا تو در مورد حکومت خخامانیشیان و وضعیت ایران در آن زمان اطلاعی داری؟ شن در da دنگنه dangane گومنتن gwamnatin sarakunan دکوما da یعنی ایران اوان چند بله میدانم که هخامنشیان 2500 سال پیش بر ایران حکومت می کردند. ای ni na san cewa sarakunan Hahaman-shawa sun yi mulki ne a Iran tun kimanin shekaru dubu biyu da ɗari biyar da کوروش معروفترین پادشاه آن دوره است. در زمان او پست به شیوه امروزی رایج بوده است. سرکی کوروش shine mafi shahara na sarakuna a wancan zamani. A lokacinsa, yanayin aikewa da saƙonni na gidan waya ya yi kama da na zamanin yau. ne. Kamar yaya. میدانی که ایران در زمان هخامنشیان بسیار بزرگتر از ایران امروز بوده است. کسان cewa. Iran a lokacin sarakunan Hahaman Shawa ta kasance mafi girma a kan yadda take a yau. پس برای ارسال نامه ها و بسته ها شبکه پستی ایجاد کرده بودند کنن اوجن ایکی و دا وسیقو دا کما ابا بند اکا دوری سن سامر دا وتا هنیا نه تا گیرن ویا بله مهمتر از همه نامه های اداری و حکومتی بود. برای ارسال نامه ها راه های ایمن و مناسب لازم بود. ای mafi mahimmanci akan wannan ma duka shine wasiƙu na wuraren ayyuka da kuma na gwamnati domin aikewa da wasiƙu akwai hanyoyi masu lamani da suka dace a wancan lokaci تازه فهمیدم درباره چه چیزی میخواهی صحبت کنی میخواهی درباره راههای ایران حرف بزنی ینزو نفهمچی چی. da سو سو کای مگنا اکان سا kansa سو کای مگنا اکان هنیوی نا ایران بله مهمترین و معروفترین راه باستانی ایران جاده شاهی نام دارد ای e. mafi mahimmanci mafi shahara daga hanyoyi na tarihi a Iran ita ce hanya da ke da sunan hanyar sarki. آیا این جاده مخصوص پادشاهان هخامنشی بوده است؟ شن ونن هنیا تا keɓanta ne kawai da sarakunan hahaman shawa? نه شاید به این دلیل به آن جاده شاهی میگفتند که این جاده به فرمان کوروش و در زمان حکومت وی ساخته شده است. طول این جاده 2400 کیلومتر بوده است. ا مایوا سبوده saboda dalilin cewa wannan hanya ta sarki ana kiran haka ne saboda da umarnin a zamanin mulkinsa aka gina ta. Tana da tsawo na kilomita 2,400. این راه چقدر طولانی بوده البته تعجبی ندارد چون ایران در آن زمان بسیار بزرگ بوده است wannan hanya tana da tsawo sosai ko da yake hakan babu abin al'ajabi a cikinsa domin kuwa iran a wancan lokaci ta kasance babba sosai. Bale, in راه یکی از بندرهای یونان را به شهر سارد در ایران متصل می کرده است. wannan hanyar tana ɗaya daga cikin hanyoyi na tashoshin jiragen ruwa na girka da ke ƙarewa zuwa ga birnin sarad da ta haɗa da iran. alaikum hadalla to jama'a masu an je da wannan tattaunawa ta gudana tsakanin Muhammad da Sa'id. Muhammad dai ya ƙara samun haske dangane da hanyar da ake kira hanyar sarki ko kuma jade shahi wadda ɗaya ce daga cikin manyan hanyoyi da ta haɗa manyan birane na Iran tun a lokacin da wasu daga cikin ƙasashe da ke cikin wato rushishiyar tarayyar Soviet suke karkashin kasar iran wadda aka fi sani da wancan lokaci da daular farisa idan allah kai mu a mako na gaba za a ji mu dauke da ci gaban wannan tattaunawa a cikin wani darasi to amma kafin wani lokacin a wurin dukkan wani sadafa wajen haɗa shirin musamman malama julia na fefe ne abdullahi salukin fatan alheri da mu shirin matasa. Bismillah rahman rahim masu sauraro salamu alaikum barkamu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na don matasa. Shirin da a cikinsa muke tattauna dukkan lamurin da suka shahi matasa da kuma kalubalen da suke cin karo da shi a fagen rayuwa. Yau ma da izinin Allah muna ɗauke da ɗayansa. wanda kuma zai zamo ne ci gaban wanda ya gabata inda muka mai da hankali wajen zagawar ranar duniya ta matasa sai a kasance da mu a cikin shirin wanda ni hassan barka zan gabatar mu ƙara da himma mu ilimi kar mu sa kasala yara mu ƙara da himma mu ilimi kar mu sa kasala yara dukkanin ayyukan da zan da rabbi za na fara yara To madalla da fatan matasa da masu sauraro na biye da mu, kamar da aka ji a matashiyar shirin za mu ci gaba ne da mai da hankali a kan zagayowar ranar duniya ta matasa wacce take gudana kowace ranar 12 ga watan Ogist kuma za mu yada zango ne a jamhuriyar Nijar da muka zanta da wasu matasan ƙasar dangane zagayowar ranar tasu wato ranar duniya ta matasa. da farko dai muna a jihar muradin ƙasar inda muke tare da malam muhammad lawali saidu wanda aka fi sani da sunan boda jigo ne kuma a fada kowa jangwarzo kuma da farko ya so sokaci kan irin tasirin da wannan ranar take da shi a gare su. wannan rana tana da tasiri kwarai tasirin ga matasa rana ce ta alkhairi ga matasa sai dai mu matasa muna fuskantar kalubale na rashin aikin na rashin kulawa da magabata in ka lura da dai duka afirka nan matasa muna cikin wahala sosai saboda wahalar da muke matasa in shugabanci ne kana ga zai ga masu sama da shekara sattin saba'in sun mamaye shugabanci in wani gabaci ne zai masu shekara sattin saba'in sun mamaye da yake amsa tambayar cewa kowane irin ƙoƙari ne matasa a jihar suke yi wajen ci gaban al'umma. Muhammad Lawali ya ba da misali da dama da suka hada da gyaran hanyoyi da masharan tituna da gyaran makwantai da matasan jihar ke yi ga dai abin da yake faɗa. Sosai ma yanzu ɗauki misalin ni dinnan nan da ke magana muna da kawai ta fada jangurzon nan muna da hanyoyi wanda muke kaci gaba ga al'umma muna iya kaga akwai gyaran hanyoyi mu ne muka sa kanmu da kuɗin mu muna yi kuma dan goron da muke samu in muka dakon mu shine muke wannan aiki kuma akwai zuwa gyaran kushewu kawan makabarta haka muna zuwa da karhin mu da kokarin mu muna zuwa muna irin wa'annan aikace aikace don karuwa al'umma ko muna hada da a rika zub da ruwa saboda al'umma sannan ruwa su ne ke haihuwar da sauro shi kuma ya haihuwar da zazzabin cizon sauro ga al'umma Da abu wanda dai za a kare al'umma muna kokari dan dai yana matasan ba sa da halin babu hali ga matasa shi ya sama wasu abubuwan sai ya gani ana yi kadaran kada hankali. To wane kalubali ne yake a gaban matasa a wannan karni da muke ciki, a ma Muhammad Lawali wanda ake kira boda ya yi sokaci kamar haka. wallahi akwai kalubale babba saboda kaga matasa ba aikin yau ba na gobe wasu matasa kuma su suke kaga dai matashi ya tashi da sai ba aikin wani ba na baki yana so ya ci abinci yana so ya sha shayi yana so ya sai sutura har wasu matasan ma gurin suna son su aure to babu sana'a yi ya za a ka samu kuɗin da za ka yi aure babu sana'a yi ya za a ka sai sutura mai kyau ka sa babu sana'a yi ya za a yi hakka taimaka ma iyayenka babu sana'a ya za a hakka taimaka ma addininka yau majalisar ɗinkin duniya abin da ya kamata ta yi tunda tana ikon gwamnatocinmu tana da hanyar ta ce gwamnatocinmu ce abu ta sa tilasa musu ala doli duk bidiyan ƙasar da za a yi in na afirka nan ko na ina ne a riƙa sa cikin bidiyan ƙasa a ce an sa wani kaso na taimaka ma matasa tsaba kawai da ba sa aikin komi dan a samu hanyoyi ne ne taimaka musu a yadda bidiyon shi ba doka kuɗi za a yi ba doka a ba matasan nan amma aka yi bidije da sunan matasa a samu wasu abubuwa wanda za a yi wanda matasa za su ci gaba amma da an zo kawai shi kenan shi matashi ke shi in da an buɗe shi sai in ko in ba dan ma wasu matasan ba Allah ya sa suna da kokari wani ka gan shi ya baro wani ga gan shi dauko a sauke buhu matashi mai shekara ashirin kaga ana aza mai buhu mai cin tiya arba'in ka gani ai kashe yaro za a yi dandana. To game da dukkan wa'annan matsalolin wani kira ne kake da shi ga matasa na jihar ka da ma na sauran duniya baki daya. Kira nike yi ga matasa dan Allah da annabi mu san ciwon kanmu mu hito in ma bagabata ba su ba mu aiki ba mu hito mu nemi aiki matasa mu bar zuwa mu yi kwance mu dogara ga uwaye ko yan uwa mu hito mu je in baro ya kamace mu in mu ya kamace mu duk abin da za mu kore mu bakin mu kuda har mu taimaka ma iyayenmu da iyalanmu mu hito da Allah da annabi mu bar zaman banza mu hito mu nemi aiki mu nemi sana'a. Shiko a nashi bangare Abdulrashid Kolo matashi a jihar Agadez da ke jamhuriyar Nijar ya yi bayani akan irin ƙoƙarin da matasa ya kamata su bada domin ya zamana wannan ranar ta yi tasiri na ƙwarar gaske ga rayuwar matasan ga dai abin da yake faɗa. abin da ya kamata mutane su gane kama matasan kanin su yi wani abun kokari na a zo a gani ya kamata ma su nemi su gane mene mahimmancin wannan ranar saboda muna lura da cewar kama, rana ce da kawai an ka da ta dan rana guda bisa ranaku ɗari uku da sittin da biyar wanda kawai a cikin ne za a cewa ranar ranar matasa kuma a kan ranar matasan ce ma ole da a yi wani abu na kirki wanda za a waye ma matasa kai da shi a'a wani raye-raye da wake-wake da wasanni ne za a yi kawai kenan na a shagaltar da su kawai kenan ka gani daga nan ma abun bai wani tasiri yanzu kuma daga wajen matasan su da kansu kama matasa kama in mun ɗauki kama yadda ake gani kama mutum da yake da shekara goma sha biyar zuwa talatin da biyu shi ne matashi a fuskar duniya ka ya kamata a ce matashi mutum ne wanda kenan a lokacin da yake kai talatin kinan dai ya kama aikin hannun shi kenan ya kamata a ce ko yana ida karatu ne ko yana kama aikin hannun shi ne ko yana cikin shekarun shi na farko na yin aiki ne kenan ya kamata a ce eh, a ranar nan ya kamata a ce kowane gwamnati na duniya yana yin wani kwamfala wanda za a sa kaman a duba matasa masu sa'o'i wanda suke da husa'a na a zo a gani a taimaka musu ta tabbata a duba matasa wanda suke da wani husa'a a bisa hanya ta ilimi sun kai abun a zo a gani bisa harka kimiyya da wani harka eh, kamar wani motsa jiki da wasannin motsa jiki da sauransu hakan ga yana wannan matasan ya kara musu goyon baya To ganin cewa kasashe da dama a duniya a baya-bayan nan na fuskantar wani kalubale na rashin tsaro kuma da yawa daga cikin matasa na kusa kai a cikin irin wannan matsalolin ko akwai wani kira da kake da shi gare matasa Malam Abdulrashid Kolo ya ƙara yana mai cewa. Ka kawo magana mai mahimmanci kamar a yau rana ce wadda effective ma ka gani a satin ga da ya wuce an ka ce a shiga cikin satin ga wanda ranar ta faɗi cikin shi a shiga cikin lissafin kamar matasan da sun ka mutu a bisa hilin daga yaƙe-yaƙe da sauran abubuwa haka ba su girgwa. ba su girgwa kuma bisa na tabbatar maka da bisa kashi in bisa ɗari na wanda sun kaɓa da rayukansu cikin wani halaye na wannan muke maka zance na yaƙi da sauran kawo matasa ne me yake kawo wannan saboda matasan yawanci su duka ba su da abun yi ba su da aikin hannu ba su da abun da za su samu yan dalolin da za su kashewa kenan sun kasance kamar eh, yadda yan siyasa ke kwaso su ba su yan canji na shayi da launa abu suna musu zaɓe suna ci gaba da yaudarar talakawa haka ne kuma su ma wasu masu tsatsauran ra'ayi ka ɗauka kamar wasu gungu na yan tawaye da gungu na wani yan eh, fasakwabari da wani abubuwa haka duka babu inda suke tafiya neman sojan su da sauran ma'aikatan su sai a cikin matasa nan domin ya kasance ba su da abun yi zaman banza ya kashe to ka gani kenan lalle ya kamata yau a tana da su cikin wanga satin gaba ɗaya ya kamata a tana da su a yi nazari gwamnatoci duka su yi nazari me ya kamata a yi da saboda wannan kakin ya canza kokarin da matasa suke iya kawowa na farko shine nike gani na waye kai in kana so ka waye ma matasa kai babban makami na kai shine ka gama su da matashi wanda ya gane ya waye musu kai wannan shine na farko me mu muna tsammani kamar bisa wannan ka dole ne sai ya kasance kamar yadda nike ga maka matasan su tashi da kansu lalle ana son haka nan inda yana samuwa da banar zuma kamar ka ɗauki cikin kasashen mu wanda talauci ya yi kalubale ya yi ma mutane kanta matasan ba su da damar su tashi da kansu saboda kana gani yanzu kamar na ɗauki maka kamar kasa kamar Niger za ka ga cewar kamar banki ma matashin zai zo yana da fasaha shi yana da ilimin shi yana da kokari yana da niyyar yi amma banki ma da za ta ba shi ɗan taimako wanda zai samu ya fara aikin da yake da a gaba ba za ta shi ba. To masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirin namu na yau, amma da izinin Allah a mako na gaba za a ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma Muhammad Aminu Ibrahim Kiyawa wanda ya haɗa shirin. Ni Hassan Barka ke cewa da ku, Wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatahu. اللهم ادعوني أسمي اللهم ادعوني أقصي اللهم ادعوني أتكو اللهم ادعوني أدتو اللهم ادعوني أيزو اللهم ادعوني أقولي Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu sauraron sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran barkan da haka da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. To da yake muna karshen mako lokaci ne da muke warewa domin ba ku dama da isar da ku na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki. To ga malami na farko a kan faifai. Assalamu alaikum shafin Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Da farko dai suna na Usman Mai Dala Bosheri nan sawa jihar da magaram cikin Jamhuriyar ta Nijar. Yau na shigo na fili ne mai tarin albarka dauke da gaisuwa ta kamar haka. Da farko dai ina gaida mai gabatar da shirin Malam Hassan Barka. Ba zama ta da abokina Mamman Shazali ne Sulwa akwai abokina Sani Da'u Alaska tun daga nan garin Tsatsan Birin. Akwai Malam Hassan Abubakar wanda ke nan garin Difa ba zama ta da ta yi, Isu Makeri yi. Yakubu Mai Aski Ibadan Raka Shugaba Rabu Mai Aski Iya Mai Shayi daga Kin Daura. akwai mamman mu malama ramatu bayan ruwa akwai kuma udu mamadu da tori ba zan manta dan mutanen bare bari muhammadu wanda ke birnin yamai ba akwai tsoho dan albarka abubakar shi ma birnin yamai ba zan manta da malam kabiru makarantar malam abba nan maradi akwai sule usman wanda yake nan bakin tarasa. ba zan manta muji soja wanda ke nan zandar ba akwai kuma malam ibrahim garin kasagi ba zan manta da kuma malam ibrahim garin gidan kaya wanda yake nan jihar maradi akwai malam ibrahim wankin hula akwai kuma abokina lawoli badamasi dan dumin muke wanda yake nan garin jihar da magaram ba zan manta da kuma haɗabu mai kwamfuta mai yamma ba zan manta da yata ni usaini abdullahi da ke jigar tarayyar najeriya ba akwai yana baba ya lata garin gosheri ba zan manta da abokina siraji scj garin gosheri ba zan manta da kuma abokina musa yaron uga garin gosheri akwai zakari gwamnati wanda ke nan garin gosheri akwai lawoli luka garin gosheri musa mai lahiya garin gosheri ba zan manta da suwabi yeso ba dole wanda ke garin Boshari akwai Salamu Inji garin Boshari da karshe nake cewa ina da dukkanin ɗaukacin wanda basu ji ana ambaci sunayensu a wannan fili mai tarin albarka ba suna na Usman Maidala Boshari nan gaba sawa jihar da magaram cikin jamhuriyar ta a tashi lafiya ina cikawa da mamman shagali wanda ke nan karakara garin Boshari. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Sashen Hausa na gidan radon jamhuriyar musulunci Iran ta babbar rana ranar da ake bamu dama muna da yan uwa da abokan arziki na kasashen Afirka baki daya. Farko sunana na Ibrahim Shushana da ke garin Kasige jamhuriyar Nijar jihar Maradi Hassan Barka ina maka fatan alkhairi ba na masu kira da saurare wanda shi ke reshen jihar Maradi ina muku fatan alkhairi ta farko ina gaida Kabiru Sule Isma wanda yake nan garin da magara akwai Isman akwai Isman Lawli dan kwaro wanda yake nan garin da magara akwai Isman Mai Dala Bushiri wanda yake nan garin da magara akwai Itasu Ungotudu wanda yake nan garin da magara akwai Isu Madatai akwai Sanusi Madatai akwai duka mambobi na masu kira da saurare wanda suke nan garin da magara akwai Mamman Sani da dauda cimaza wanda yake nan garin da magara akwai hassan alhaji umar wanda yake nan garin da magara idan da zo babban birnin agadas akwai alkasim ahar shugaba na masu kira da saurari wanda yake birnin agadas akwai alkasim azu wanda yake nan garin agadas akwai duka mambobi na masu kira da saurari wanda suke birnin agadas idan da zo babban birnin yamai akwai tsoho isa mai albarka akwai malama rahamatu isa wadda take bayan ruwa nan garin birnin yamai akwai eh, muhammadu dan bari bari wanda yake nan garin yamai ina musu fatan alkhairi akwai umar wanda ke nan garin yamai ina fatan alkhairi idan na zo babban birnin maradi akwai malam samun haske dan mutan limanci ina musu fatan alkhairi akwai malam kabiru na makarantar malam abba akwai rabile eh, sarki aiki na kwalwar aisan kai ne musu fatan alkhairi akwai abdullahi yaro mai ganin mutuncin maya wanda yake nan garin dan malam akwai ibrahim gadan kaya wanda yake nan garin kwankwaran dam akwai murtala magini wanda yake garin dangon jihar maradi ne musu fatan alkhairi asalamu alaikum wa rahmatullahi wa suna Sunana Muhammadu Dambare Bari shugaba na fada mazajen daga Nyamai Nijar muna cikin ƙarshen mako. Na farko da akwai shugaba Alkasim Baba Limam Ara akwai Alkasim shi ma agarasa akwai shugaba tsoho mai albarka akwai kabiru shirya akwai man taksi moto akwai iso madatai ya kuma aski ba da raka abokina na kaina ibrahim gidan kaya dan ulo dubban gaisuwa da fata alheri akwai abdul nasir wanda ake radio sabuwar yamai wanda ake kira nasa ko yawa dubban gaisuwa da fata alheri zuwa gare ka akwai sale akwai alhaji amman tari akwai lauli ando akwai ramatu budi dubban gaisuwa da fata alheri duka na masu kira da shurare na afirka gaba daya a yi ƙarshen mako lahiya To la kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. Malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu ta muryar musulunci suna na shugaba Iliya kati da shayi garkin daura tare Najeriya dama da kuke ba mu kamar yau ranar Juma'a mu gaida uwa da arziki to damar haka ina gaida Hassan Barka da kada duka jama'a gidan daidai na mai albarka. ina gaida gadon eh, dan warko wanda yake maraɗi akwai kabiru sule wanda yake da magaran akwai malam kabiru wanda yake kusan makarantar malam abba maraɗi akwai abdullahi mai ganin mutuncin hanya akwai su maɗatte sunusi maɗatte akwai tasu unguwar tudu akwai ya tuniya ya gamba da magaran akwai zane da alife tifuwa wanda yake magic akwai shugaba rabani aski wanda yake da magaran akwai malam zuhu mai kayan kwali wanda yake nan cikin tashar da magaran akwai yabi mai kayan eh, akwai yabi mai kayan waya shi ma wanda yake nan cikin tashar da magaran akwai isiya dan kaba kaba ne wanda yake bakin tashar da magaran akwai malam bashir mai takalma wanda yake nan cikin tashar da magaran akwai shugaba zubairu mai matala shugaban zaɓe sanka ne na jihar da magaran gabaki ɗaya dama akwai babandi mamman da akwai yahaya dan yahaya zamani wanda yake nan da magaran ba zan manta ba da tasiu mamman wanda yake nan da magaran akwai shabdegard mamman shehu wanda yake nan ramfon hawa juji da magaran akwai kanina musa mai shayi da wace na ramfon hawa juji da magaran akwai aji salamu cica mai gyaran motuna wanda yake nan ramfon hawa juji da magaran da duk 'yan kungiyar zaɓi ka da 'yan fada fada duka wanda suna shekai ba baki na da bai kai ba to ina wa kowa fata alkhairi suna na shugaba iliya mai kanti da shayi yankin da wura ta lafiya muna tare Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu. Gidan radio Jamhuriyar Musulunci da ke Iran kuna tare da Malam Ibrahim Gadan Kaya Dan Walu daga nan Jamhuriyar niger jihar Maradi cikin komunirin takwarraka birnin Kwankwaron Take. Mai yada labarai na kungiyar masu kira da masu rediyon jihar Maradi. Gaisuwa ta musamman zuwa gari Kamala Hassan Barka da ke birnin Agadez Amar Danka na gari Agadez baki dai. Akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga Alkasan Babali Ma'ahar da ke Agadez. Akwai Mamman Bala Agadez. Akwai Aishatu Kwansayar Agadez. Akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga Muhammad Dan Biri Yemen niger Akwai Tsubuka Tsohuwa Mai Albarka Yemen Niger. Akwai Rahman Ahmad Isaka Yemi Niger akwai Alhaji Amman Tari Yemi Niger akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga Malam Kabiru na makarantar Malam Abu birnin Marada akwai Malam Ali kudu birnin Marada akwai Samun da suke dan mutum limanci akwai Sani Dimanu yan hada inda gaskiya ba tsoro jaje Maradi akwai Haji Rabilu Malam Adam Sarki aiki na kasa akwai Ibrahim Shushani dan garin Kasagi akwai Abdullahi Tele Yaro mai gidan mutuncin mai dan Malam Jihar Marada akwai mai gida na Alhaji Kolo Hina na Angon Zare akwai matan gidan shi hajji aisa hajji Amina hajji ya Lila'u akwai Amarya Aisha na gaida ta akwai Alhaji Musa na abu mai nira na Kuwa Shabaka Marada akwai matan gidan shi Buzar Bahausa akwai gaisuwa ta ta musamman zuwa ga nakwari mai gyaran motuna da ke gidan riji akwai kabiru sule usman da ke da magana akwai sarata kasi moto da ke da magana akwai nasar malam sili malam falilu da ke can da magana akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga iliya mai kantir shayi garkin daura nigeria akwai ibrahim mai gode a kimba jihar neja akwai jihar hina a jihar nasara ce da ke birnin makka akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga isa kasar da dan kasuwa na birnin wurce akwai idi mai gari ne kitamu akwai yau dan kirne kitamu akwai shi abuta gwamnati da ba a saka a duka birnin kitamu muna tare da ku sashen hausa jamhuriyar musulunci ta hira da farko dai suna na abdullahi wallahi Tella yaro na ganin mutuncin maya daga dan malam jihar maradi malam hasan barka mana godiya da kuke bamu dama mana cewa albarkacin bakin mu musamman idan aka je karshen mako da kuke bamu dama mana gaishe da yan uwa da abokan arzika to zan yi amfani da wannan dama in amfani da wannan dama isar da gaisuwa ta zuwa gari ka kai kanka jagoran wannan tafiya malam hassan barka ina maka fata na alkhairi da fatan an yi juma'a cikin ƙoshin lafiya jinjina ta musamman zuwa gare ka zuwa ga iyalin gidan naka gaba ɗaya madadinka akwai kabiru sule eh, birnin da magaran ina mishi fata na alkhairi da fatan an yi juma'a cikin ƙoshin lafiya jinjina ta musamman zuwa gare ka kabiru sule na maka fata na alkhairi ta musamman zuwa ga alhaji rabilu sarki aiki na ƙasa baki ɗaya birnin maraɗi akwai malam saminu haske dan mutan limanci nan ungo limanci maraɗi na mishi fata na alkhairi da fatan an yi juma'a cikin ƙoshin lafiya jinjina ta musamman zuwa ga malam ibrahim Shushana garin Kasagi na mishi fata na alkhairi madadin Malam Ibrahim Shushana garin Kasagi Na gaishe da Malam Ibrahim gadan ka dan wani kwankwaran dam na mishi fata na alkhairi kwai Aishatu Kwansanyar ce can a garin agadis. ina mata fata na alkhairi eh madadin ta sai na gaishe da Ilyas Frizi na eh, na fada ra'ayin zitsi nan garin agadis. ina mishi fata na alkhairi eh akwai gaisuwa ta musamman ta musamman zuwa ga Baba Isa mai albarka tun daga nan har babban birnin Yamai ina mishi fata na alkhairi akwai Muhammadu Danbari Bari dan eh, na eh, kwalab mazajen daga nan yamai niger na mishi fata na alkhairi akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga murtala magini a garin dangwami jihar mai yara na mishi fata na alkhairi da fata an yi a cikin ƙoshin lafiya akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga sani da'u a lista tsatsan birnin na mishi fata na alkhairi akwai haɗa mai sofita mai yamma alheri allah ya kai mishi ya kai ma ibrahim mai wankin hula a garin mai godiya ta jihar akimba Assalamu alaikum Arabian jamforiyar Musulunci ta Iran mai magana Salisu Yahaya dan Nijar shugaba na kungiya ta masu kira da sauraron rediyo ta Afirka da fara da ke nigeria. ina yi muku fata alheri kamar yadda kuke ba mu dama mu tofa albarkacin bakinmu yau zan yi amfani da wannan dama in aika sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga dukkan shugabanni da mambobi na kungiya ta masu kira da sauraron rediyo ta afirka sako na gaisuwa na farko zuwa gare ku ma'aikatan jamhuriyar musulunci ta iran malam hassan barka da kai da ka duka gaba ɗaya ina yi muku barka da ranar juma'a ina yi muku fata na alheri sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga humarat iliyasu yakubu sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga nura abdullahi hayar gasa kaduna sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga yakubu sarisi garin duna sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga fatima sani adamawa sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga sani alaska tsatsun biri jamhuriyar niger sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga dukkan mambobi da shugabanni na kungiya ta masu kira da sauraron radio ta afirka salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh radio iran radio mai albarka ina fatan kuna laya kun yi sallar juma'a laya daga farko dai ni ne alhaji amman tari mai sauraron kunan gaya mai ina fatan kowa shi na lahiya downloading inda kuke Nazi Hassan Barka Agadas ina fatan kana lahiya lau da yallanka. Alkasum Agadas ina fatan kana lahiya lau. Fitu Tayar Agadas kai ma ina fatan kana lahiya lau. Lawali Abbali Agadas ina fatan dai kana lahiya lau. Sanisi Madattai ina fatan kana lahiya lau. Eh Sula Usman Zandar ina fatan kana lahiya lau. Ibrahim Gadan Kaya Maradi ina fatan kana lahiya lau. Isa Tsoho Aulun Mamman Albarka nan gaya mai ina fatan kana lahiya lau. Muhammadu Dan Bari Bari ina fatan kana lahiya. Sanda Yaji ina fatan kana lahiya lau. Adamu Bisalla ina ina fatan kana lahiya kana lahiya lau fatifar gidan ina fatan ke ma kina lahiya lau maryama ina fatan kina lahiya lau yan kungiyar masu kira da saurare da shin yamai ina fatan duk inda kuke kowa shi na lahiya lau Allah shi tabbatar mana da alheri kuma Allah shi mana jagora daga farko dai ni ne Alhaji Amman Tari daga nan ga yamai ina fatan duk inda kuke kuna lahiya Sashen Hausa na gidan ran jihohin Musulunci Tehran suna na magana samun suke dan mutane limanci barin jihohin Nijar shiri na karshen mako na gaida yan uwa da abokan arziki ya barka ina maka fata ne duka abokan aikinka. gaida shugaba ila mai katiri shayi da wata da gare shi akwai muhammad dan bare bari a alheri alakamashi ibrahim shuwa daga ranka sagi ina maka fata alheri eh, muhammad dan bare bari ina maka fata alheri kabiru makarantar malam ina maka fata alheri abdullahi tele maka mutum mutum mai yare ke dan malam ina maka fata alheri murtala magini ina maka fata alheri gadan kaya dan wani alheri alakai maka bala mai yado sura maka jurogo da dan meri mai yado da alaiman mai gandari da wata zuwa gare ka tsayaru eh, mai gari da kenan sura saraki da kai da eh, jadi mai burshi yi tsoho ira koshi a mujin buga mai waina da kuma ira tsoho a zuba ruwa da ke sura domin gaisuwa da wata alheri zuwa gare ka eh, eh, adama raka ta sawa na wakwa ta alheri duk zuwa zargin al'azizu mai gyaran salula da kenan cikin cewa akwai isaka mai gyaran waya da kenan layin madawa alheri ala kai maka da eh, salu mai gyaran agogo da umar mai gyaran gurufa da kenan layin madawa na su ba ta alheri duk zuwa zargin aminu nasiha da wata zuwa gare ka da kuma Ebu za su kai gangan Sahore da Hamisu da Sani duka kanan naka Aminu sai nan kuwa tare domin gaisuwa da wata alheri zuwa gare ka eh, kallalin kwace da kaya da wata alheri zuwa gare ka domin gaisuwa da wata alheri zuwa gare ka Sani Oke mai da baka kadiro a Allah kai maka domin gaisuwa da wata alheri ga dukkan yan uwa masu kiran saurare musamman shugaban Iliya mai katiri shayi da kuma Muhammad Dan Bare Bari da Malam Kabiru Kwatawar Abba da watan alheri zuwa ga dukkan yan uwa da abokan arziki ne Afirka sai barka ina gaida kowa da kowa ina muku fata alheri alheri Allah kai mu kowa da kowa eh wani shari'a garin Kasagi alheri kai maka da kai da sauran yan uwa da abokan arziki to masu sauraron mu da hakan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni Hassan barka na aga da suke cewa da ku bisalam a huta lafiya. kiɗe iraniyawa bismillahir rahmanir rahim jama'a saurari assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurare da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin wanda sun sami kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa kamar yadda muka saba dai muna gaito muku mawaƙa daban-daban da suka fice a fannoni daban-daban inda suka yi waƙe-waƙe kan abubuwa daban-daban a wannan karan ma ba mai kasa a gwiwa ba domin kuwa ban gato muku Kasim Afshar wani fitaccen mawaki a nan kasar Iran wanda ko dade ba ku ji ba barin gabatar muku da shi domin masu iya magana na cewa waka bakin mai tafi daɗi ai saurare lafiya. اگر پسند و اگر ناپسند میگویم نگفته بودم و اینک بلند میگویم نگفته بودم و جنگ است آنچه میگویم برای اهل فرنگ است آنچه میگویم گمانتون مرود آسمان توهی مانده است و صبح من از از آن توهیمان است هنوز بر لب شمشیرها تبسم هست هنوز حوصله آخرین تهاجم هست هنوز چه زمستان هنوز دلگرمم که در تنور من و افتاب هیزم هست شکستم و همه گفتن بر نخواهد خواست شکستم و نشکستم که خانه هفتم هست اگر پسند و اگر ناپسند میگویم نگفته بودم و اینک بلند میگویم نگفته بودم و جنگ است بعد از این سخنم بعد دهان تفنگ است بعد از این سخنم بهشت اگر به شفاعت رسد نخواهم رفت به زور گریه و تاعت رسد نخواهم رفت بدون کشته شدن سرنوشت بیهوده شهید اگر نتوان شد بهش بیهوده میان معرکه است آنچه تاعت است مرا و کندن در خیبر شفاعت است مرا میان معرکه است آنچه طاعت است مرا و کندن در خیبر شفاعت است مرا اگر پسند و اگر ناپسند میگویم نگفته بودم و اینک بلند میگویم نگفته بودم و جنگ است بعد از این سخنم و از دهان توفنگ بعد از این سخنم تو madalla a gaishe ka kasim afshar game da wannan waka da gabatar mana da fatan masu sun amfana kuma ta ƙayatar da su kafin in bankon da ku zan sake haɗa ku da shi kasim afshar domin ci gaba da waka ta biyu da ya tsara mana a cikin shirin amma kafin nan a madadin kowa da kowa waɗanda suka taimaka mana har shirin kammala ko ji shi kamar haka ni ma da gunshirin nake muku ban kwana nake cewa ku zama lafiya sai dai ka amanta ana iya ci gaba da bin shirye mu a shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. مرز دلتنگی و بشکن تو شبای ما دوباره افق خاک و برو کن از ستاره تا ستاره به پاک اسمت رو تن دنیا پاشه گناه باب تماشا حسن یوسف تو باشه صبر ایوب و ندارم جنگل بسته احمد مرز دلتنگی و بشکن تبر کهنه رو بردار بوتهای سنگی و بش مرز دلتنگی و بشکن شبای ما دوباره افق خاک و برو کن از ستاره تا ستاره از ستاره مرز دلتنگی و بشکن بوتهای سنگی و بشکن Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita biyar da sittin. a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya.